والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أحاطت به دون الرذائل وصارت به نهو الفدائل همته وقد حزمت منه على كل نعمته طلوع رسول الله للخلق رحمته تشك على أثيالها النمم الشمس نعم أهاتت به اسمته ismatu wato tsari tsari na Allah تاكي ويشي دون ta kewaye باين أسألش ta tsare shi koma bayan kaskanci ba ta tsare shi daga fadawa cikin ɗabi'u na kaskanci wasarar bihe mutu wato himma ta tafiyar da shi hawan fada'il can wajen falala himma ta tafiyar da shi can wajen falala wa qad azumat minhu ala kulli ni'mati wa qad azumat bi ni'mati hakika ni'ima ta girmama bihi da shi ala kulli akan kowa hakika ni'ima ta girma da shi akan kowa ulu'i rasulillahi rahmatu kullowan manzo sallallahu alaihi wasallam rahama ne lil khalqi ga halittu nam tashubbu ala afya'iha allima mutu ulluman kai asham wanda yace wanda ya ci akwai da fari da baki tashubbu ala afya'iha to ulluman kai asham wanda ya ci akwai da fari da baki tashubbu ala afya'iha wato yayi ya ya girma wato ya yi furfura a kan inuwanta ya yi furfura ko ya girma a kan inuwanta na'am ismatun tsari a haɗar ta kewaye shi dunar razai kuma bayan tsantsanci himmatu himma wa sarat bihi ta tafiyar da shi nahwal fada'i can wajen falala na'am wa qad azumat ni'matu hakika ni'ima ni'iman Allah ta girma minhu daga gare shi alal kull ga dukkan mutane kullu rasulillah kullawan manzo sallallahu alaihi wasallam rahama ne da sarki da halittu allamu shamsu to kullu man kai wanda yake cakuɗa fari da baki tashubu ala afiyai tana ainihin girma akan ainihin farfajiyanta Thank you. alaikum salam farfajiya fili بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وآص الهوى أدنى وقلبك مكسم وكسلمها فهي ذل منكس أميس السباع إن كان فهو مفصل مقلص وتارك في الدنيا كعيش منكس sayasna'uhu wato cutan na san cuta na san mai kisa ne ga agnama qalbika tumakin nan na zuciyanka asalin ko wani ciwo ne mai kashe ainihin awaki sosai za su yi ta mutuwa yana nufin cuta na san rai mai kisa ne ga agnama kalbika ga tumakin nan na zuciyanka kuwa kakta nimha karfinka ka samu ribanta ka samu riban karfinka fahiya zillu wato karfin nan inuwa ne muna kisu mai tauyewa ko inuwa ne yana tauyewa a hankali a hankali za ga da kana da karfi za karfin na ta raguwa yana ta raguwa sai nan gaba ka wayi gari ma baka da wani karfi a jikinka to tun kana da wannan karfin ka samu riban wannan karfin kafin ya tauye ko kafin ya tafi gabaki daya amisu siba rigan nan na kuruciya wato yana dagewa nan gaba in ya tsawaita an gane ko amisu siba min tsala kaga rigan nan na kuruciya in ya tsawaita fa huwa muqallasun to shi yana dagewa haka ne ko kuruciya kamar tufafi ne tufafi idan lokaci ya yi tsawon mutum ya ƙara girma sai ga ya ɗage shi ma ƙuruciya a hankali a hankali lokacin na tafiya za ka ƙuruciya ya tafi sai ga mutum ya koma tsoho ko abin da ya kama da wannan wato ƙarshen ka a cikin duniya aishin muna gasu rayuwa ne gurɓatacce ƙarshen ka a cikin duniya rayuwa gurɓatacce A a mai mufarriku zamani mai rabewa tsakanin mutane zai tube wannan a gare ka zai tube wannan jin daɗin rayuwa a gare ka wa'asun hawa wato cutar nan na san rai wato mai kisa ne ga agna makalbika ga tumakin nan na zuciyanka wato karfinka ka samu riban shi bahiyar zillu shi inuwa ne wanda yake mai tauyewa kamisu sima rigan nan na ƙuruciya in ɗala in ya tsawaita fa huwa to shi mai ɗagewa ne wato ƙarshen ka a cikin duniya rayuwa wanda yake gurɓatacce zamani mai rarraba mutane da sannu zai tube wannan abin gare ka zamani yakan raba mutane yakan raba masoyi da masoyi ko masoyinka ne sosai kuna tare sai zamani ya raba abokinka ne matarka ne wane ne da sauran malaminka ne nan gaba sai dai zama labari in ma kai ka riga shi tafiya ko shi ya riga ka tafiya an gane na'am بسم الله الرحمن الرحيم لأمرك ما إن سرني وفهمني wa aqwaluha illa al-makhilatu wal sukri wa ghayru shiqa'i al-mustabina fa laytani ajarra lisani yawma zalikum mujim la'amruka kama sa'adun wa la wala in yawma al-hifazi la hasib nam la qawmun annara marabidu lil amhari wal akari al-dasir nam ahabbu ilayna min ulati bi qunnati yaruhu ala athari sha'ihi al-namir la amurka na rantsa da rayuwanka ma in darrani wasta himiyar wallahi tsakiyan himiyar bai cutar da ni ba an gane babu abin da ya cutar da ni a tsakiyan zamana cikin himiyar kabilan himiyar wata kabila ce a yamma babu abin da ya cutar da ni wato tsakiyan zamana a cikin kabilan himiyar wa walita da kuma ainihin sarakunanta yan makwayo daga kai akwal ana cewa akwal kuma ana cewa aqyal an gane wato babu abin da ya cutar da ni tsakiyar zama zamana cikin wayannan mutane kabila, himiyar da kuma sarakunan su illa bakhila sai dai girman kai da ke tare da ni da kuma maye maye na shaye-shayen giya shine abin da ya cutar da ni a ga wannan kabila din na zauna cikin su sun muna alkhairi an sun taimaka mun suna so na amma sai girman kai da shaye-shayen giya an gane ku ya zo ya cutar da ni zamana da su amma da ban da girman kai kuma bana maye da ba zan samu matsala da wannan kabila ba na'am wa gairu shaqa'il mustabin kuma ban kuma babu abin da ya cutar da ni wajen zama tsakiyar zama da su in ba tabewa wanda yake bayyananne ba na tabe tabewa ni shi ya jawo mu wannan falaita hmm. ni a jarra mujirrun lisani hmm. da ma a ce ni wani mai ja ya ja harshe na yau a wannan lokacin da wani mai ja ya ja harshe na bi ma'ana da wani mai wa'azi ya kokari ya mun wa'azi in yi hankali da harshe na wajen sukan wannan wayannan mutane an gani sai na zo ina ta sukan wayannan mutane alhali mutanen kirki ne la'amruka ma sa'adun yace na rantsa da rayuwanka wallahi sa'adu ba dan uwan ainihin mai ba ne. wala na na'ana yawmi shi sa'ad daga cikin kabilan himyar shi ba masoyi ba ne ga mai zunubi idan kai kana laifi to shi gaskiya zai rabu da kai wala na na'ana yawmi shi kuma ba mai rauni ba ne shi yawmul hifaz ranan fushi alhifaz anan fushi ba tsarewa ba ranan fushi wala hasib sanan shi ba mai rauni bane kuma shi ba gajiyayye bane la amri na rantse da rayuwa na haɗe layo la qawmu an nara amsu dunahu bihim hmm. wato mutane kad nara amsu bihim marabi wato mukan gani wato ciya muna gani a cikin su muna ganin wa marabidu madauri muna ganin wajen daurewa lil amhar ga ainihin dawaki yan ƙananan dawaki wal aqalil da kuma raƙuma masu yawa nan ne maɗauri na ainihin dawaki da raƙuma masu yawa idan ka daure dawaki a wajen a wajen su ko ka zauna raƙuma ba mai kai hari wajen su <clears throat> an gane yayi in dai ka tsara dabbobinka ka aje dabbobinka a wajen su za su samu kariya a habu ilaina to wa'annan mutane wanda suke da irin wannan kariya sun fi soyuwa a gare mu min unasin bi sunnati fiye da wasu mutane a can saman dutse yana zagin wasu mutane ne a saman dutse wanda sun gudu daga mutane sun hau saman dutse ya ruhu ala asari ya ruhun namir wanda damusa yana maraita ala asari a akan gurabun nan na awakin su damusa yana maraita a gurabun dawakin su wato suka aje ainihin kai damutse da suka yi akuyoyin su yi sha'ihim ya ruhun namir ala asari sha'ihim damusa yana maraita akan gurabun awakinsu idan suka aje awaki za ga damusa ya zo ya kai musu hari saboda raunin su mutane ne masu rauni shi ya sanya suka gudu suka hau saman dutse don su samu kariya to yace shi bai san su ya fi son wa'ancan wanda kuma amma kuma yana son su amma ya zarzage su ya wulakanta su na'am la amruka na rantsi da rayuwanka wasta himyar ma zarrani ma in zarrani wasta himyar wato babu abin da ya cutar da ni wato tsakiyar zama na cikin kabilar himyar wa akwaliha da kuma sarakunan himyar illal makinati face takama wasu tukuri da maye wa gairu shaqa'in mustabin kuma babu abin da ya cutar da ni in banda tabewa wanda yake bayyananne falaita ni a jarra mujirin da ma a ce ni wato wani mai ja ya ja misali ya ja ya ya mu harshe na linzami wannan lokacin da amurka na rantse da rayuwanka ma sa'adun bi kullati bi wato shi sa'ad ba masoyin mai zunubi ne wala na'ana yau shi kuma ba mai rauni ba ne wala hasir ba gajiyayye ne. yawmal hifaz ranar fushi la'amuri na rantse da rayuwa na qaumun ƙannara amsu dunahu la qaumun kannara marabida amhar wato mukan gani jiya mukan ga maɗauri maɗauri na ainihin dawaki ƙanana wal jasar da kuma raƙumma masu yawa duna mu can koma bayan su ahabbu ilaina to mutanen da suke da wannan wannan iko na daura dabbobi ba mai kai hari sun fi soyuwa zuwa gare mu in su da sunnati biye da wasu mutane a can tsoron ruwan dutse can saman dutse matsorata ya ruhun namir ya ruhun namir wanda damusa yana maraita ala asari sha'i akan gurabun awakin su eh.

shi ne danganta aiki ko abin da yake cikin ma'anansa ila gairi ma huwa lahu zuwa ga abin da zuwa ga abin da bai dace da shi ba abin da ba nashi bane danganta aiki ko abin da yake cikin ma'anan aiki zuwa ga abin da ba shi yayi ba ba nashi bane saboda wata alaka tare da karina mai hanawa daga nufin isnaji na hakika tare da karina wanda yake hana wato annabi hakika da shi an gane da ganin magana an san ba hakikanin magana ake nufi ba majaz ne misali wannan shine al-majazi al a jingina abu zuwa ga wanda ba shi yayi ba a ce gwamna yayi titi kaga idan an ce gwamna yayi titi ila ma aka gama titi ma gwamna bai zo wajen ba amma an ce gwamna ya yi titi an gama titin gila mutane ma sun fara amfani da titin gwamna bai zo ba sai dai gwamna ya tura wakilinsa amma sai a ce titin da gwamna ya yi din nan shi ya yi kaga ba shi ya yi ba wakilin shi ne ya yi to kaga karina shi ya nuna mana cewa ba shi ya yi ba in ma karina ya zama to haliya ko karina ya zama lafaziya in ma ya zama halin magana ya nuna haka lokacin da ake titin ba ga wani gwamna wajen ba aka gama kaga na ya zama haliya halin magana ya nuna kwata-kwata shi ainihin gwamna ɗin bai zo wajen ba to kenan cewa gwamna ya titi ana nufin gwamna ya turo an yi titi ba shi ya yi ba to duk irin wannan ana kiran shi majazin akali an gane wannan ko a kamar nan da aka cewa wa yamshi ukaz bidair wato sandana sanda na tafiya da shi a cikin gida a cikin garin shi sanda na tafiya da mutum ai sanda bai da rai sanda baya motsi amma an ce sanda yana tafiya da shi kaga wannan cewa sanda yana tafiya da shi majaz sai dai mutum yana neman taimako da sanda wajen tafiya amma sanda baya tafiya kamar nan da aka ce bana amru bin al-as madinatul fustat amuru bin al-as ya gina birnin fustat amuru bin al-as ya gina me birnin kaga nan ya gina amuru bin al-as ya gina wannan birnin amma shi ya gina ko kuma ya san an gina ne kaga sai aka ce shi ya gina to a ka'ida larabawa idan kai ka sa aka yi abu sai kai kai kama ce ka kashe kudinka wajen gina wannan masallacin ina ba san gane ka kashe kuɗi wajen gina masallaci amma baka ma zo ba haka sai da gama gina masallaci sai a ce alhaji wani shi ya gina mana wannan masallaci alhali magina sun suka wahala wajen wannan ginin saboda kai ne ka ba da umarni a gina idan mutum ya ba da umarni a yi abu sai a ce shi ya yi an gano wannan sai a ce shi ya yi misali kamar misali a cikin alkur'ani Allah yana cewa fa'iza ƙara'anahu fattabi ƙur'ana idan mun karanta maka shi ka bi karatunmu sun mun karanta maka mai alƙur'ani ko fattabi ƙur'ana ka bi karatunmu shin Allah ne ke karanta da annabi ƙur'ani kai tsaye ba shi karanta da shi mala'ika jibril kun zalabi bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisanin arabi mubin amma sai Allah ya ce fa idza qara'nahu fattabi qur'ana idan mun karanta maka shi ka bi karatunmu. mu summa inna alaina bayana sannan lalle bayani yana wa ina kanmu kaga nan saboda Allah shi ya yi umarni da a karanta da annabi ko Allah shi ya umarci mala'ika Jibril ya zo ya karanta da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai Allah ya nuna kamar shi ya karanta ma annabi alhali umarni yayi an gano wannan ko to duk ire-iren wayannan suna da yawa a cikin alkur'ani suna da yawa cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa cikin maganganun larabawa na'am al-isnad al-majazi shi isnadi wanda yake majazi ya kunu ila sababul fi'il yana kasancewa zuwa ga sababin fi'ili au zamani wato in har kai ne sababin aiki to za a jingina aikin zuwa gare ka ko kuma zamanin aikin an yi aikin a zamani kaza to sai a nuna zamanin ne zamanin ne ma yi aiki misali yanzu kamar naharun za'id sa'imun wa lailuhu qa'imun daren mai zuhudu daren mai gudun duniya azumi yake yi dare na azumi ah ranan ranan mai gudun duniya azumi yake yi sannan kuma daren sa yana kiyamun laili daren mai gudun duniya ba yinin yinin mai gudun duniya azumi yake yi zai yi a ce yinin mai gudun duniya ya yi azumi yini na azumi dama dama yini mukallaf ne daga ce yinin mai gudun duniya ya yi azumi ana nufin shi mai gudun duniya ne ya azumi amma me ya sanya aka jingina ma yinin saboda azumin ya auku ne a wannan lokacin idan abu ya auku a lokaci to ana jingina abin zuwa ga abu tunda dai azumi yana aukuwa ne da yini to sai aka jingina azumin zuwa ga yinin ba zuwa ga wanda ya azumin ba aka ce naharu zahid sa'imu yinin mai gudun duniya mai azumi ne wa lailuhu qa'imun kuma daransa mai qiyamul layli ne daransa mai qiyamul layli ne kun ga dare baya qiyamul layli sai dai mutumin yi ƙiyamun layi. amma me yasa aka jingina ma dare ƙiyamun layi? saboda a daren ne aka yi ƙiyamun layi inda aka yi abu a lokaci to akan jingina abu zuwa ga wannan lokacin an gano wannan ko aha au makani ko kuma waje in abu ya faru a waje sai a jingina abu zuwa ga wajen misali nan wajen titi ya yi cunkoso titi ko ba wuce na cewa titi ya yi cunkoso titi na cunkoso sai dai mutanen da ke titin za su yi mai kama me yasa ka jingina cunkoso zuwa ga ainihin titi saboda a wurin ne abin ya faru idan abu ya faru a waje to aka jingina abu zuwa ga wajen an gane wannan ko aw masdari ko kuma mazdar akan jingina abu zuwa ga mazdar din abu an gane misali misali ya ce jadda jadduka wahalanka ya yi wahala sai ka wahala sai ya ce wahalanka ya wahala sannan wakar da kadduka duka, dai ko kuma ƙoƙarinka ya yi ƙoƙari wahalanka kuma ya yi wahala jadda jadduka ƙoƙarinka ya yi ƙoƙari jadda jadduka jadda jidduka ƙoƙarinka ya yi ƙoƙari wakar da kadduka wahalanka ya wahala ana nufin kai ka wahala eh aw bi isnad al mabni fa'il ila ila al yana daga cikin majaz wato jingina abin yake an gina shi akan fa'il a jingina shi zuwa ga ismul maf'ul abin an jingina shi zuwa ga fa'il zuwa ga ismul maf'ul eh na'am aw aw al mabni lil fa'il ko kuma wanda aka gina shi kan maf'ul wato a jingina shi zuwa ga fa'il misali da ilmakarim latar halli bugiyatiya ka bar ainihin daraja kada ka yi tafiya don neman daraja wa ka'ur ka zauna a gida fa in naka an tafi sa'imar kasi domin lalle kai ne mai ciyarwa mai tufatarwa ka bar neman ɗaukaka ka bar karamci kada ka yi yawo don nemanta ka zauna a gida domin kai ne mai ciyarwa mai tufatarwa a mutumin da yake ciyarwa yake tufatarwa sai kuma aka ce mai kare ya je ya nemo kare ya nemo daraja idan ya kwanta a gida zai iya ciyarwa zai iya tufatarwa kaga ba abin da ake nufi kenan ba abin da ake nufi wato ka bar neman daraja kada ka yi yawo don neman ta ka zauna domin kai ne abin ciyarwa abin tufatarwa an yi amfani da ismul fa'il ana nufin ismul maf'ul fa innaka anta fa innaka anta sa'ib ai fa innaka antal maz'um al makasiki kai ne abin ciyarwa abin tufatarwa an gane ana yin haka kaga ismul fa'il ne amma ismul maf'ul ake nufi wani lokaci kuma ismul maf'ul ana nufin ismul fa'il fa idza qara'atal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura idan ka karanta qur'ani za mu sanya tsakaninka da waɗanda ba su yi imani da lahira ba za mu sanya wani shamaki shamaki abin lullubewa shamaki abin lullubewa ko shamaki mai lullubewa za mu sanya shamaki mai lullubewa amma sai aka ce shamaki abin lullubewa shi shamaki ne ake lullubewa ana nufin shi shamaki ne mai lullubewa an kawo shi kan abin lullubewa ana nufin mai lullubewa ai hijaban satiran an gane ko wannan shine majaz mulha na'am الله الرحمن الرحيم أقول min بعد tahil القولي بحمد qawli الشديد الشديد qawli ina فتا bayan bude magana me nake fada aqulu bihamdi ziddaul ina magana da gode wa ma'abocin wadata shadidul haul mai tsananin dabara shi ne Allah wa ba'dahu bayan sa fa abdalus salami ala nabi fa abdalus salami ala nabi sayyidul anami bayan sa fiyayyen sallama ya tabbata ga annabi shugaban talikai wa alihi al-adharul khair ali wa kam kalami wa salima da alayensa masu tsarki wanda su ne fiyayyen alaye? ka fahimci magana na wasta bi makali ka saurari magana na ya sa'ili anil kalami muntasim haddan wa nau'an wa ila kam yantasi ya kasi ya kai mai tambaya na game da magana tsararre haddan haddan magana wanda aka tsara shi wajen sanin haddin shi nan ce haddi ta'arifi an gane menene ma'anan kalam ya mai tambaya na game da magana wanda yake tsararre haddan ga ta'arifi me ta'arifin shi wa nau'an kuma magana kalam ya kaskashi nawa eh wato nau'in sa na so mu san nau'in sa kuma na so mu san kashi nawa ya kasu ismahu di tarushd ma aqulu wa fahamhu fahama man lahu ma aqulu isma ma aqulu ka saurari abin da nake faɗa Allah ya shirye da kai zuwa ga shari'a na'am wa fahamhu ka fahimce shi fahama man lahu ma aqulu irin fahimtar wanda yake da hankali ka fahimce shi irin fahimtar wanda yake da hankali na'am aqulu min ba'di istahil aqulu ina ina cewa bayan buɗe magana nan bi hamdi qawli ina faɗa wato da gode wa ma'abucin wadata shadidul hauli ha mai tsananin ƙarfi mai tsananin dabara wa ba'dahu bayan sa fa sallama alan ya tabbata ga annabi sayyidina shugaban talikai da alayensa masu tsarki kai da yayyun alaye fafham kalami ka fahimci magana na wasami maqali duka saurari magana na ya sa'ili anil kalam ya kai da tambaya na game da kalam be kalam kalamun da yake tsararre haddan wato wajen tarihi me ake nufi da kalam ga tarihi wa nau'an kuma nau'i nawa ne kalam wa ila kam yanqasim kuma sannan zuwa nawa ya rabu ismahu li tarushda isma ma ka saurari abin da zan faɗa huditar rushida eh Allah ya shirya da kai zuwa ga shiriya wa fahimu ka fahimce shi fahimu mallam maqul irin fahimtar wanda yake da hankali eh بسم الله الرحمن الرحيم bismillahir rahmanir rahim hukumul latif hukuncin latifi in kana mafruqan wa hukmu fa'i mutlaqan wato in ya kasance latifan mafruqan hmm. to hukuncin fa'ul ne shi mutlaqan hukumu fa'il misal hukuncin fa'ul ne na misal shi misal misali kamar wa'ada me shi ba misal ba hmm. idan za a gina shi akan muzari ina fa'ul ne yake tafiya wa'ada me za a ce muzari yau idu sai a cire wawun sai zama ya idu wasala yau silu sai koma ya silu wajada yau jidu sai koma ya jidu ko to shi ma kaga an cire mai fa'ul sai sai to shi ma lafif din in yi din lafif ne mafuru to hukuncin fa'ul din shi hukuncin misal shi ma ana cire shi hukumu lami hukumu lamin naqis shi ma hukuncin lamun din shi hukuncin lamun ne na nakis lamun fil na nakis kaman waka eh, mudari din shi yaki waka yauki sai a cire wawu ne zama yaki zai kuma a ce eh aka fi al'amur shi kenan wa kana idan kuma lafif ne makarun, hukuncin shi hukuncin nakis ne kai tsaye ka tsawa ya ɗuwi ba a cire shi ainihin ɗin tsawa ya ɗuwi idwi ila akhirih zuwa dai karshe tambiyo fadakarwa wato madi yana sarrafuwa lura da damiri na raf'a zuwa ga damirin raf'a wanda ya sadu da shi zuwa ga ainihin fuskoki goma sha uku an gani? fi'il madi yana sarrafuwa lura da damirin rafa wanda ke tare da shi eh, zuwa sha uku fuskoki sha uku nani lil mutakallim guda biyu na mai magana ne nahawu nasartu nasartu kaga nasara ba shi bane fi'ilin hmm. to ainihin ta'ul mutaharrik ya sadu da shi ta'ul mutaharrika shine fa'il a nan wajen kaga ya zama damir raf'i wannan ta'un yana matsayin fa'il ne nasartu nasarna in dai mutakallim ne akwai nasartu akwai na wa hamsatu lil mukhatab aga bi kenan ko hmm. sannan guda biyar na abokin magana duk da ma irin rafi na hawu nasarta abokin magana ka taimaka hmm. nasarti kin taimaka ita mace abokiyar magana nasartu ma nasartu ma kun taimaka nasartu ku bi kenan ko hmm. sannan nasartu kun taimaka ku da yawa sunna kun taimaka ku abin ku mata ku da yawa ganin biyar ya zan bakwai ko wa sittatu lil ga'ib guda shida na ga'ib nahu nasara misalin nasara sun taimaka su biyu nasaru sun taimaka su da yawa daga uku zuwa sama nasarat ta taimaka nasarata sun taimaka su biyu nasarna sun taimaka su mata su masu da yawa a ganin shidda ya zama nawa kenan ga biyu ga nawa bakwai sannan ga shidda na'am wa kasal mudari amma har zuwa nawa kace sha uku hmm. yawa wa kazal mudari haka nan shi ma mudari nahu ansur shi ma dangane da da ainihin da ma'il rafi hmm. shi ma haka yake misalin ansuru ai ana ke ko hmm. ansuru ana nansuru nansuru nahanu san ba ba ansuru nansuru sai tansuru ya zai ya zai nauke an suru? ɗan su nan suru, tan suru ya zai wacan surani ya zai dani au ya zai dani kaga ko biyu kuna taimakawa au ya yi dani wacan suruna tan surina tan surna kuna taimakawa ko kina taimakawa ko tansurna ko mata da yawa kuna taimakawa yansuru yana taimakawa huwa kenan tansurani suna taimakawa ko biyu ga ibai kenan yansuruna suna taimakawa su da yawa hindun tansur hindu tana taimakawa hiya hmm. alhindani tansurani eh su bi kenan hindoji guda biyu suna taimakawa da yansurna yan mata suna taimakawa mata kai wa misluhu al-mabni al-majhul haka nan misalin shi mabani lil majhul shi ma haka goma sha uku ne wa yatasarrafu al-amru ila khamsa shi kuma fi'il amr yana sarrafuwa zuwa ga halaye guda biyar unsur eh akwai unsur an ta kenan in ku bi ne ba unsura in ku da yawa ne unsuru in mace ce ba unsuri in mata ne da yawa surna unsurna haka biyar kenan الله الرحمن الرحيم ويبين ذلك ويوضحه wa yuwaddihu مسلم رحمه الله rahimahullah me muke magana kai ne muna magana kan tsinewa shedan hmm. shin tsinewa shedan ya halatta shine ka kumanta Sheikh Saleh Ibn Usaimin babban malami ya ce al-insan lam yu'mar bi la'ani shi mutum ba a umurce shi ne wa shaidan ba ma umira bil isti'aza billahi min an umurci mutum ne ya nemi tsari da Allah daga sharrin shaidan ba wai ya tsine mishi ba an gano wannan sai kawo shi dalilanka to shi ne muke kokari mu ce mutum zai iya tsine wa shaidan sai dai ba umarni aka ba shi ya tsine mishi ba ko na'am wa yubayyinu zalika wa yuwaddihu ma akhrajahu al’imam muslim rahimahullah abin da ke bayyanar da wannan kuma yake fito da shi fili shine abin da imam muslim ya fitar ya bayyanar Allah ya masa rahama fi mawadi as a cikin wuraren sallah babu jawaz la'anin shaytan fi a as-sala babu halaccin ile wa shaytan a tsakiyar sallah ya halatta a ile wa shaytan amma ba umarni aka baka ba akwai bambanci da an baka umarni ka yi abu da kuma ya halatta babu inda Allah ya ce ya umurce mu ya ce dole ne mu tsine mashi dan amma ya halatta a tsine mishi na'am الحديث رقم 500 عن ابي الدرداء عن ابو لك ابي الدرداء قال يجي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا miƙe sai muka ji yana cewa a'udhu billahi min wato ina neman tsari da Allah daga sharrinka manzo Allah yake cewa yana neman tsari daga Allah da Allah daga sharrin shedan sun maƙala sai yake cewa al'aduka bi ra'atillah zan tsine ma da tsini wanda Allah ya maka salasan ashe ya halatta tsine mawa mm. iblis zan tsine ma da tsini wanda Allah ya maka ya fada ka so uku ba sada ya dauki sai ya shimfiɗa hannunsa nam ka annahu yatanawali shay'a sai annabi ya shimfiɗa hannunsa kamar yana daukan wani abu kamar zai karɓi wani abu an gane ko yana cin sallah ba sai ga annabi ya shimfida hannunsa kamar zai dauki wani abu ma faraga min as-salah a lokacin da ya kare daga sallah kunna muka ce ya rasulullah kad sami'na ka taqulu fi salati shay'a hakika mun ji ka kana faɗin wani abu a cikin sallah lam nasma'uka taquluhu qabla zalik ba mu taba jin ka ka faɗe shi gabanin wannan lokaci ba a cikin sallah mun ga wasu abubuwa baki da muke son ƙarin bayani akan shi wa ra'aynaka basatta yadak mun ganka ya rasulullah ka shimfida hannayenka masu albarka nam qala inna adu inna aduwalla iblis ja'a bi shihabin min Ya ce lallai makiyin Allah iblis ya zo da garwashin wuta ya ja'alahu fi wajen? shedan ya zo da garwashin wuta don ya sa a cikin fuska na inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu a'udhu billahi minka salasa sai na ce a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka a'udhu billahi minka ina neman tsari da Allah daga sharrinka ina neman tsari da Allah daga sharrinka har sau uku na faɗa ka. Sun makultu al'anuka Allah al'anuka bi la'anatillah at-tamma ce zan tsine ma da tsin wanda Allah ya ba tunda har Allah ya tsine ma to ni ma zan tsine ma balam yasta'khir salasa marrat eh wato da tsin wanda Allah ya ma cikakken tsinuwa balam yasta'khir bai ja baya ba shedan da duk da wannan magana da na faɗa sai shedan ya tsaya kyam da ija baya summa aradtu akhudhu eh, kuma abin zai baka mamaki wannan magana da annabi ke faɗa a uzu billahi min karin nan shedan yana yana fuskantar azaba sosai amma kuma da yake kangararre ne yana zai ture ya kangare ya da ya bar wajen an gani da annabi ya ga gashi ya yi zikiri amma shedan ya cije ya kangare a lokacin sai ce sannan sai na yi nufin kama shi wallahi laula da'awatu akhina suleiman yace na rantsa da Allah da ba dan addu'an dan uwan musulman ba annabi Suleiman alaihi salam la asba mawsikan la asbaha muwassaqan muwassaqan abu bihi wildan ahli madina da ya wayi gari daurarre ƙananan yara na mutanen Madina suna wasa da shi da ya wayi gari daurarre wanda ƙananan yara na mutanen Madina su dinga wasa da shi to amma sai dai annabi Suleiman alaihi salam yayi addu'a wani addu'a yayi rabbi gifilli wa habli mulkan layan bagili ahadin min ba'di innaka antal wahhab annabi Suleiman ya ce ya Allah gafarta mun wa habli mulkan ka bani kyautan mulki wanda layan bagili ahadin min ba'di wanda mulkin nan baya kamata ga wani mutum baya bayana innaka antal wahhab lalle kai Allah kai ne mai baiwa ha kaga annabi Suleiman ya roki a bashi mulki wanda a duniya ba za ka samu mai mulki irin wannan ba to saboda haka annabi Suleiman yayi roko kuma Allah ya bashi to ni kuma idan na ce Allah ya bani irin wannan dan Allah sai ce a fasakharna lahu rih tajri bi amri ruqa'an sai muka hore mai iska iskar nan yana gudana da umarnin shi duk inda annabi Sulaiman ya ce iskan ya nan zai bai laushi duk inda ya fara wa shayadin kullabi bi kullu fanna'in wa gawwa sannan muka hore mai aljannu shedanu kowane irin magini kuma kowane irin mai nutsewa cikin ruwa ya fitar da zinari da lu'ulu'u da murjani da sauran sai Allah ya bashi su to yanzu idan annabi ya roƙi Allah wannan kuma ai kaga abinda annabi Suleiman ya roƙa ne kun fahimta ko to karkashin wannan zamu ce kenan annabi Suleiman alaihi salam ya fi manzo daraja tunda an bashi mulkin da baba annabi ba eh an ba annabi suleiman mulkin da ba ba annabi ba a lokacin za mu ce ya fi shi daraja kenan da ya ce wa habli mulkan layan bakili ahadin min ba'd kuma haka an ba shi mulkin an gani wato dan an ba mutum mulki na duniya baya nufin ya fi ka a lahira an gani ana iya ba mutum mulki mulki harka ne na duniya amma kai din nan da baka da mulki ko kaɗan kai mai faskare kai wanda yake ɗan ƙarami wato kai mai ƙaramin aiki ma wanda baka da wani mukami sai ka fi sai ka fi wannan mai mulki imani ka fi shi matsayi a wajen Allah ba wai da mulki ne ake auna ainihin imani ba ake auna falala ana auna falala da imani da tsoron Allah da irin gudunmawar da ka ba musulunci an gani annabi Suleiman an aiko shi zuwa ga wasu tashin mutane ne amma manzo Allah zuwa ga ina zuwa duniya gaba ɗaya ko a nan wajen ya yi wa annabi suleiman fintinkau wa ma arsalnaka illa ka kafatan linnas bashiran wa nadhira qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum Allah na iya ba mutum wani matsayi kamar ina yawan kawo misali yake cewa kamar zai iya yiwuwa kaga a cikin aji a samu wani ɗalibi Allah ya ba shi basira wajen ƙur'ani a wajen ƙur'ani shi ke zuwa yake cin kashi ɗari yake ci shi in an zo jarabawan tafsiri ɗari yake ci amma aka zo hadisi fiƙihu tauhidi sai ga talatin ishirin kaza kaza amma a darasi guda ɗaya ya fi kowa a ajin gaba ɗaya ba mai cin ɗari a tafsiri sai shi kaɗai amma wajen sauran sai ya faɗi amma akwai wani bawan Allah wanda yana cin sittin a tafsiri ya ci saba'in ko casa'in a sauran darussa da wannan da wancan waye daraja wannan ya fi shi nesa ma kuma ko to shine Allah na iya ba baka wani abu wanda sauran mutane ba su da shi kaman kana iya samun kafi malamin ka wani wani fanni na ilimi za ga kila kafi malamin ka sanin tajwidi ko amma aka zo sauran fanni aka hada fanni amma malamin ya san tajwidi amma ba kaman ka ba amma ka tattaro sauran funun sai ga malamin ya ma fintin kawo nesa ba kusa ba an gano wannan ku? to haka yana faruwa kaga cikin annabawa an ce annabi ibrahim alaihi salam shi kadai ne zai gamu da allah gobe kiyama shi ne farkon wanda za a tufatar kowa zai zo wajen allah tsirara amma annabi ibrahim shi ne farkon wanda za a tufatar sai nuna ya fi daraja a wannan bangaren ne allah ya bibita shi amma in aka tattaro darajoji na manzan allah da yin ba kusa ba yayi a kan wani to shi ne Allah shi taimake mu ba amin subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk